kallon mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ga kuma labarai daga nan gidan talabijin na standard voice tare da ni rahama ibrahim dosara amma da farko ga kanun labaran Hukumar 'yan sandan jihar Zamfara ta cafke wani mutum da ake zargin ya yi wa matar yayansa fyaɗe da kuma kashe ta. A wani labarin kuwa an samu ƙarin mutane 573 masu ɗauke da cutar corona a Najeriya. Majalisar Wakilai ta ƙasa za ta binciki shirin ciyar da ɗalibai na ƙasa a kan kuɗi naira biliyan 187. A sashen kasuwa da masana'antu kuwa babban bankin duniya ya yi hasashen samun nakasu a kudaden da ake samu a duk faɗin duniya. A labarin ƙasashen ƙetare kuwa, Koriya ta Arewa ta yi amfani da ababe masu fashewa wurin ruguza wani ofishin hulɗa da Arewa ta kudu. Yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran. Hukumar 'yan sandan jihar Zamfara ta tafke wani mutum mai suna Aminu Bala dan shekara 25 da ake zargin yayi wa matar yayansa fyaɗe tare da kashe ta a yankin karamar hukumar mulki ta Maradon. A yayin da suke gabatar da wanda ake zargi a gaban manema labarai, mai magana da yawun rundunar sp muhammad shehu ya ce aminu bala ya tabbatar da cewa ya aikata wannan laifi akwai wata mata da ake ce da shekara 25 da take zaune a damɓa an same ta an kashe ta ko kuma an yi mata fyaɗe daga baya kuma aka kashe ta so lokacin da 'yan sanda suka samu wannan rahoton sun garzaya zuwa wannan shiyat bayan sun je wannan shiyat aka samu aka ainihi doki jawaban waɗanda suke makwabta na ita wannan mamaciya bayan shi aka ɗauki ita gawat zuwa asibitin yariman bukura da ke nan gusau a inda aka tabbatar da cewa lalle wannan mata allah ya mata cikawa ta hanyar wannan tsarin da aka yi mata mu ɗahiru sama'ila mafara ya bayar da rahoton cewa mijin matar da aka kashe mai suna kabiru bala ya bayyana cewa wanda ake zargin ya taɓa furta cewa za a kashe matar Hukumar 'yan sandan Najeriya ta bayyana cafke mutane 799 waɗanda ake zargi da aikata laifin fyaɗe. Daga watan Janairu zuwa watan Mayu na wannan shekara ta 2020. Babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar nan IGP Muhammad Shehu ne ya bayyana haka a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. ta asura a birnin abuja daga watan janairu zuwa mayu na shekarar 2020 hukumar 'yan sanda ta ƙasa ta sami rahotanni waɗanda suka shafi fyaɗe sau 717 a faɗin ƙasar kuma mun kama mutum 199 waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi. IGP Adamu ya ce ya yi wa shugaban ƙasa bayani akan wannan al'amari da ke son ya zama ruwan dare. kuma yana kira ga al'ummar kasar nan da su bayar da tasu gudunmuwa ga hukumar ta 'yan sanda a kokarin su na dakile wannan aikin laifi da kuma sauran ayyukan laifi a kasar ta najeriya gwamnan jihar edo mr godwin obaseki ya sanar da cewa ya canza sheka daga jam'iyyar apc zuwa abokiyar hamayyar ta, ta pdp gwamnan ya sanar da haka ne a wani bayani da yi wa manema labarai bayan ya gana da shugaban kasa muhammadu buhari a gidan gwamnati na fadar shugaban ƙasa da ke birnin Abuja. Good news. Uh, Shawara ta bayan an bada sanarwar dakatar da takarata ta gwamnan jihar Edo na haɗu da magoya bayana bayan ganawa ta da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shi yasa muka yanke shawarar fita gaba ɗaya daga jam'iyyar ta APC. Za kuma mu faɗi matakin da za mu ɗauka nan gaba ba da daɗewa ba. Wannan canza sheka da gwamna obasiki ya yi ya biyo bayan kin tantance shi da kwamitin tantancewa na jam'iyyar APC ya yi domin yin takara a zaben gwamnan jihar da za a gabatar a watan Satumba na shekara ta 2020. A wani labari kuwa a ranar Litinin ɗin da ta gabata ne ƙasar Najeriya ta samu tabbacin ƙarin mutane 573 waɗanda ke ɗauke da cutar corona a ƙasar. waɗanda ya kawo jimillar masu ɗauke da cutar zuwa mutane da da ɗari hamsin takwas a duk faɗin Najeriya. Wannan bayani ya fito daga shafin Twitter na cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasar Najeriya wato NCDC. Cibiyar ta ce jihar Legas ce a gaba wannan karon. A inda aka samu mutane ɗari biyu da goma sha shida sai kuma jihar Rivers da ta zamo ta biyu mai ɗauki da mutane ɗari da uku. A halin yanzu, Najeriya na da jimillar mutane da ake da tabbacin suna dauke da cutar corona su dubu goma da takwas sai kuma mutane dubu da da aka sallama bayan sun samu waraka daga cutar. A lokacin da mutane 424 ne suka riga mu gidan gaskiya. Wasu bankuna da gwamnatin tarayyar ƙasar nan ta ware sun samu tallafin kuɗi sama da biliyan ɗaya a matsayin gudunmawa domin yakar annobar corona a cikin watanni biyu da suka gabata. Wannan bayani ya fito daga ofishin babban akawun gwamnatin tarayya a birnin Abuja a lokacin da suke bayani akan kuɗaɗen tallafin da ƙasar ta samu. Ofishin ya ƙara da cewa ƙasar nan ta samu kuɗaɗe har sama da naira biliyan ɗaya da rabi daga ranar ɗaya ga watan Afrilu na shekara ta 2020 zuwa 31 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Shugaban kwamitin shugaban ƙasa na yaƙar cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustapha ya bayyana samun tsaiko a tsarin gwamnati na biyan ma'aikatan lafiya da ke gaba a wurin yaƙi da annobar corona kudaden alawus ɗinsu. Sakataren gwamnatin ya kara da cewa kwamitinsa baya da hannu a cikin tsarin kula da kudaden tallafi da kamfanoni da masu ruwa da tsaki da 'yan kasuwanni masu zaman kansu suka bayar ga gwamnatin tarayya. Kuma ba su da alhakin karɓar kuɗi daga kowane mutum ko kamfani daga kasashen ƙetare. ya ce dalilin da ya hana a biya ma'aikacin lafiya kudaden alawus ɗinsu ya biyo bayan gano cewa gwamnatin ba za ta iya ci gaba da biyan kudaden da ta fara bayarwa ba kuma an kammala tattaunawa da wakilan ma'aikatan lafiya domin biyan su sabon tsari na alawus a yanzu haka ana shirin biyan su kudaden su na watannin april da kuma mayu na wannan shekara a wani labari kuwa kwamitin shugaban kasa na yakar cutar corona ya gargaɗi gwamnatocin jihohi akan kada su buɗe makarantu da sauran wuraren taron jama'a Shugaban kwamitin Mr. Bos Mustapha wanda ya yi wannan gargaɗi ya kuma koka ga yanda ake ci gaba da keta dokokin da aka tsara domin daƙile yaduwar wannan cutar kamar hana zirga-zirga a tsakanin jihohin ƙasar nan. Shugaban kwamitin ya shawarci al'ummar ƙasar nan da cewa akwai yiwuwar nazarin sassauci da aka yi kuma sassaucin ba shi da nufin cewa babu sauran hatsari ba ko kuma yi wa al'umma riƙon sakainar kashi. Majalisar Wakilai ta ƙasa ta bayyana damuwarta a kan wasu maƙudan kuɗaɗe naira biliyan 186 da aka ce an kashe su a ƙarƙashin wani shiri na gwamnatin tarayya na ciyar da ɗalibai a lokacin da suke zaune a gida kuma ta yanke shawarar gudanar da bincike a kan wannan lamari. Babbar jami'a ta ƙasa mai kula da shirin Dr. Sinkaye Timitope ta bayyana wa kwamitin kula da kudaden al'umma na majalisar cewa Hukumar ta kashe Naira biliyan 186 wurin ciyar da ɗaliban. Amma shugaban kwamitin majalisar Mr. Busayo Oluwole Oke da sauran mambobin kwamitin sun bayyana rashin jin daɗin su da wannan al'amari suna cewa ba za su yarda da wannan bayani ba. Ƙungiyar likitoci ta NAD ta buƙaci shugaba Buhari da ya tsawata wasu jami'ai da kuma ma'aikatan gwamnatinsa a lokacin da ta umarci mambobinta da su fara gabatar da wani yajin aiki na sai baba ta gani a duk faɗin ƙasar najeriya Ƙungiyar ta bayyana cewa waɗannan ma'aikatu da jami'an gwamnati waɗanda yawancinsu suna cikin sashen zartaswa na wannan gwamnati na neman yi wa gwamnatin ta shugaba Buhari zagon ƙasa. Ƙungiyar wadda ta hana mambobinta da ke a gaba-gaba wurin yaƙi da annobar corona shiga wannan yajin aiki ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bayan wa'adin da ta baiwa gwamnatin tarayya na sati biyu ya cika a nashi tsokaci ministan kwadago na tarayya dr chris ya bayyana wannan yajin aiki a matsayin haramtacce ganin cewa har yanzu gwamnatin kasar na ci gaba da tattaunawa da wakilan kungiyar likitocin yanzu kuma lokaci ne da zan sada ku da mu na tallace-tallace kafin kawo muku labarun kasuwa da masana'antu da kuma labarun kasashen ƙetare. Thank you. madalla. Za a ci gaba da samun akasi daga illar da annobar cutar corona ta haifar ga tattalin arzikin kasashen duniya. Babban bankin duniya ya yi hasashen cewa tattalin arzikin kasashen duniya za a ragu da kashi biyar da digo biyu a wannan shekarar. Wannan za a haifar da yanayin da ba a sake ganin irinsa ba tun bayan kammala yakin duniya na biyu. Harkokin kasuwanci da cinikayya za su ragu da kashi bakwai bisa ɗari. a sanadiyar samun akasi a bangarorin cinikayya da saka jari haka kuma kasuwanni da kasashe masu tasowa za su samu na kasun kashi biyu da digo biyar a wannan shekarar a labarin kasashen ƙetare kuwa ƙasar koriya ta arewa ta yi amfani da ababe masu fashewa wurin ruguza wani ofishin hulɗa da ƙasar koriya ta kudu a yankin masana'antu na kesong da ke cikin ƙasar ta koriya ta arewa Ƙasar Koriya ta kudu ta sanar da haka mintuna kaɗan bayan jin wata ƙarar fashewar wani abu da kuma tashin hayaki a wannan yanki da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Masu hasashe na kallon wannan abu a matsayin wani matsi da Koriya ta Arewa ke son yi wa Koriya ta kudu a lokacin da take ƙoƙarin gudanar da wata yarjejeniyar makaman nukiliya a ƙasar ta Amurka. masu mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin amma kafin na sallama da ku ga bitar kanun labaran hukumar 'yan sandan jihar zamfara ta cafke wani mutum da ake zargin yayi wa matar yayansa fyaɗe da kuma kashe ta a wani labarin kuwa an samu ƙarin mutane 573 masu ɗauke da cutar corona a najeriya Majalisar Wakilai ta ƙasa za ta binciki shirin ciyar da ɗalibai na ƙasa a kan kuɗi naira biliyan 187. A sashen kasuwa da masana'antu kuwa babban bankin duniya ya yi hasashen samun nakasu a kudaden da ake samu a duk faɗin duniya.